وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na ɗari da saba'in da bakwai a littafin gudubin mara muna cikin kitabu siyam kuma za mu karanta hadisi na ɗari shida da saba'in da shida zuwa hadisi na ɗari shida da saba'in da tara insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani akan hukuncin niyya da kuma lokacin da ake kara azumi hukuncin niyya da kuma lokacin da ake kara yin azumi وعن حفصة أم المؤمنين ثم أنكر حديث نندق حفصة uwar masu imani matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha Allah madaukaki ya kara mata shiga أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب من لم يبيت الصيام duk wanda bai kulla niyya a cikin dare ba man lam yubayyiki siyama duk wanda bai kulla niyyar yin azumi a cikin dare ba albayatu wato shine yi abu a cikin dare kamar yadda ya zo a cikin lisanul arab a mujallar na biyu shafi na bakwai. ai mallam yanwihi min al-layl wato duk wanda bai yi niyyar zai yi azumi tun daga cikin dare ba qabla al-fajr kafin alfijir ya ke fala Salasu ya malakun to babu azumi gare shi rawabul kamsa, malaman hadisi biyar suka ruwaito wa malar tirmizi wa nasa'i al'imamun tirmizi da kuma al'imamun nasa'i sun karkata ila tarjihi wa kafihi sun karkata garin jayar da hadisin nan wato ya tsaya ga ita hafsa kadai bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce waqful hadis ana nufin hadisin bai isa ga manzon Allah hadisin ya tsaya ga wanda ya ruwaito shi waye ruwaito hadisin nan hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam tirmidhi da al-imam an-nasa'i sun karkata ga cewar wannan hadisin ya tsaya ga hafsa saurin jayar da wannan fahimta وصححه مرفوعا ابن Ibn وابن حبان أما ابن خزيمة لابن حبان الإمام ابن خزيمة da Alimam Ibn حبان ثم ما malaman hadisi. su kuma sun inganta daukakan hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan masana hadisi sun kasu kashi biyu kashi guda suna ganin maganar ta hafsa ce kashi guda kuma suna ganin maganar ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da alhadisul marfu alhadisul marfu shine hadisin da aka daga shi aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ibnu hajar yana da wannan fahimta don haka yasa yace annan nabiyya qala kaga ya daga hadisin ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato hadisin nan yana sunan abi dawud kitabu sawmi babu niyyati fi siyam yanda lafazin hadisin yazo a sunan abi dawud an hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo hadisin daga hafsa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزو الله ياتي من لم يجمع الصيام من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له wannan shi ne lafazin al'imam abu dawo mallam yujmi'i siyama shi ma ma'anasa mallam yanwi siyama wanda bai yi niyyar azumi ba a cikin dare kafin a shigar ya ceto to babu azumi gare shi haka ya zo a cikin tuffatul ahwazi a mujallar na shafi na 426 da shida. al-qasabi mai sharhin sunan abidaw sharhin da ya fi daraja daga cikin sharhohi da aka yi ma sunan abidaw shine ma'alimu sunan kalimam imam a sharhin wannan hadisin yana mujallar na shafi na 571 ce ma'anar ijima abinda lafazin al'ijima ya zo kamar yadda ya zo cikin sunan abidawo maimakon mallam yu bayyani siyama lafazin ya zo mallam yu jimi'i siyama wanda bai hada niyyar azumi ba ma'anar ijima ifkamun niyyati wal azima shine mutum ya tabbatar da niyya ya kudura aniya zai yi azumi a gobe kafin alfijir ya fito da larabci akan ce a jima'atu ra'aya wa ajma'atu bi ma'ana wahidi man lam yujmi'i siyam man lam yubayyiti siyam ma'ana su wanda bai kulla niyyar azumi a cikin dare ba hadisin yana sunan tirmidhi kitabu kitabu sawmi babu ma ja la siyama liman lam ya'zim min al-layl kuma kamar yadda ibnu hajar ya faɗa hadisin yana صحيح ابن قصيبة حديث رجوه ده دريكا ده ثلاثين جيو ده المسند الإمام أحمد مجلد نشدة شاقي قريب يدى ثمانين ده بطل الكتاب المسند لفظ الحديث من لم يجمع الصيام مع الفجر يمكن قبل الفجر من لم يجمع الصيام مع الفجر فلا صيام له duk wanda bai hada niyyar azumi tare da fitowar alhijir ba to babu azumi da rike haka nan yazo cikin sunanin nasa'i wanda shi al-imamun nasa'i shine ya hada lafuzza kashi biyu din nan yana kitabu siyam zikru ikhtilafil nasilina ikhtilafin nasilina li khabari habsa ya kawo lafazin mallan yubayyiti siyama min al-layli fala siyama lahu maimakon qablal fajr man lam yubayyiti siyama min al-layl fala siyama lahu duk wanda bai kulla niyyar azumi a cikin dare ba babu azumi gare shi hadisin yana sunan darimi man lam yubayyiti siyama qabla al-fajr fala siyama lahu amma sunan ibn majah lafazin da ya zo ya bambanta da lafazin da suka zo cikin waɗannan littafai na ashabu sunan da al-musnad imam ahmad da kuma sahihu ibn khuzaima lafazin da yazo cikin sunan ibn majah yana kama da lafazin da yazo cikin sunan dara qutb da kuma sunan nasai shi yasa ibn hajar yace ga ci gaba da cewa wa dara qutb amma a wajen al-imam dara qutb a littafin sa sunan dara qutb yana kitabu siyam babu shahadati ala ru'yatil hilal la siyama liman lam yaqribuhu min al-layl kaga lafazin duk je lafazin hadisin hafsa ne amma lafazin sun zo daban-daban la siyama liman lam yaqribuhu min al-layl babu azumi ga wanda bai lizinci azumin ba tun daga cikin dare idan aka ce lam yaqribuhu wato lam yaltazim min al-layl wanda bai lizinci azumin ba tun daga cikin dare ta zai yana nuna wanda bai kulla niyya ba yanda lafazin ya zo cikin sunan da tuni an hafsa qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la siyama liman lam yafridhu qabla al-fajr yanda ya zo cikin sunan da tuni kenan to amma ibn hajar sai ya kawo hadisin riwaya ta ma'ana maimakon lafazin yanda ya zo kuma al-imam Darqutni ya rawaito hadisin Aisha ita ma ita ma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga matan annabi sallallahu alaihi wa sallam biyu kenan da Hafsa da Aisha a hadisin Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mallam man lam yubayyit siyama qabla tulu'il fajr fala siyama lahu duk wanda bai kulla niyyar azumi a cikin dare kafin alfijir ya kullo ba to babu azumi gare shi wannan lafazin ba yana cikin sunan ibn maja yana babu maja a fi kitabi siyam farbi saumi min kuma masana hadisi da yawa sun inganta waɗannan hadisai da suka zo daga hafsa Allah ya kara masa yarda in ka duba at-tafsir al-hadir ibn hajar a mujallar na bishafin 362 ya yi bayanin malaman da suka inganta wannan hadisi al'imamu tsailayi a littafin nasbun raya a mujallar na bishafin 527 ya kawo bayanin da ibn hajar ya karshen wannan hadisin da cewar al'imamun nasa'i da al'imamun tirmizi su sun ɗauka hadisin nan ya taƙaita ne ga ita hafsa ita ce ta faɗi wannan magana wa sawabu indana mawqufun wa lam yasih rafuhu daga hadisin a jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bai inganta ba a fahimtar al-imam an-nasa'i da kuma al-imam at-tirmidhi al-imam malik ya kawo hadisin duka guda biyu da riwayar hafsa da riwayar aisha Allah ya kara musu yarda duk ya kawo su cikin littafin muwatta ya kawo su hadisin mursal kuma babu shakka hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya cikin sahihu sunan da tirmidhi hadisin 583 bayanin su yana irwa ulgalil mujallar na shafi ne shirin da biyar matsayin hadisan ke mai hadisan suke karantarwa ibn hajar cikin fathul bari a mujallar na shafin 141 ya ce wa tajjal jumhuru lishtiratsin niyyati fi sauni min al akasarin malaman sunna a tarihin musulunci galibi mafi yawan malaman sunna suna kafa hujja da hadisin da abdullahi bin umar ya ruwaito daga yarta hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine hadisin da muka karanta din nan hadisi ne wanda sahabi ya ruwaito daga sahabi Abdullahi bin Umar ne ya ruwaito daga Hafsa Hafsa ko yayarsa ce baban su daya sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda aka sanin malaman sunna a tarihin musulunci suna kafa hujja da wannan hadisin akan cewa sharaɗi ne a ƙulla niyya cikin dare kafin azumi ya inganta saboda wannan hadisi ibn kudama cikin al-mughni yana mujallal na uku shafi takwas ya ce wala yujzi'uhu siyamu fardin hatta yanwiyahu ayya waqtin kana min al in kai la'akari da lafuzan da suka zo cikin hadisin nan lafuzan da muka kawo daban-daban suna ishara da cewar azumi baya inganta har sai an kulla niyyar za a yi shi a cikin dare kuma ba a faɗi lokacin ba a kowane lokaci in dai da daddare ne kafin alfijir ya kullu mutum ya kulla niyyar gobe zai yi azumi أي وقت كان من الليل وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية ibnu kudama yace a takaice a dunkule babu azumin da yake inganta sai an kulla masa niyya babu shi ko da azumin na nafila fardon kana aw tatawwu'an me yasa li'annahu ibadatun mahdha faftaqara ila niyya saboda azumin ibada azumi ibada ne don haka yana bukatar biya kamar sallah ka salat don haka ko da azumin na nasila ne in babu niyya bai inganta ba dole sai ya zama da niyya kuma in ka da farkon to idan azumin farilla ne wanne ne azumin farilla ka siya ne ramadan fi a daɗi ya auka bawai azumin watan ramadan ko kuma ramukon azumin watan ramadan dukkan su farillai ne wanda ake bin sa bashin azumin ramadan dole ne ya biya to idan ya tashi biya niyyarsa dole ta dace da niyyar da ake kullawa a cikin watan ramadan azumin farilla da ramukansa dukkan su farillai wannan wal kafara haka nan azumin alwashi kayi alwashin za ka yi ma Allah wani abu dan ya biya maka bukata wannan alkawari da kai shi ake kira an shi ma farilla ne wal kaffara azumin kaffara shi ma farilla ne to waɗannan azumi duka waɗanda suka zama farillai ishturita an yanwiyahu min al-layli inda imamina wa malikin wa shafi'i ibn qudama yace sharadi ne ka kulla niyya cikin dare duk wani azumin farilla dole sai ka kulla masa niyya a cikin dare wannan shine abin da aka sanin malaman sunna suka rufe akai kamar al-imam ahmad bin hanbal al-imam malik al-imam shafi'i duk wani azumin farilla dole a kulla niyyarsa a cikin dare kuma ya zo cikin fasahar lajina mujallar na goma biyu da arba'in shida da ya ke nufi da niyya ba wai ka furta wata kalma ba ne la ta kullum niyya bil'azmi ala siyar niyyar ka ita ce na yi yunkurin gobe zan yi azumi ya zama kana da wannan azama a tare da kai kana da wannan niyyar kana da wannan azama yunkurin kada da tunanin gobe za ka yi azumi ka kwana da wannan tunanin shi ake nufi ka kwana da niyya ba wai ka furta wata kalma ba furta wata kalma ba shi da asali daga manzon Allah ba shi da asali a musulunci gaba da don haka yasa malamai da yawa suke cewa bid'a ne kuma kowace ibada babu inda aka ce a furta niyya wala budda min tabyit niyyati siyam ramadan lailan kulla laila azumin farilla kuwa niyya ɗaya ba ta isar mata, kowace kowane dare sai an kulla niyyar za a yi azumi ka dubi hadisin da yana zo da bayani la siyama liman lam yaqribhu min al-layl babu azumi ga wanda bai lizinci niyyarsa daga cikin dare ba ba a ce wanda bai lizinci niyyar azumin watan a cikin dare ba wanda bai lizinci niyyar azumin tun daga cikin dare ba abu ne sa don haka yana nuna kowace rana sai ka mata niyya wanda shi da zahirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al imam al khattabi a sharhin sunan abi dawud shine ma'alim sunan yana mujallal nabi shafin 171 wa fihi bayanu anna man ta'akhkharat niyyatuhu lis-sawmi an awwali waqtihi wanda niyyarsa wato ta yi jinkiri ga asalin farkon lokacin da ya kamata a yi ta fa ina son hufa azuminsa a bace yake mutum ne ya kwanta zai yi bacci yana tunanin ta yiwu gobe ba zai tashi da azumi ba ta yiwu ya tashi da azumi yana farkawa sai ya ga alfijir ya to wannan rana ko da ya azumi ma bai inganta ba saboda dama bai kwana da azama a kan zai yi azumi ba ya kwana yana shakka wafi hidalinu ala annar takadima niyyatin shahari kullihi fi awwali lailatin minhu la yujzi umu an shahari kullihi al-imam al-khattabi yace waɗannan lafuzza na hadisin aisha suna tabbatar da cewa idan mutum ya niyyar zai yi azumin ramadan gaba ɗaya a daren farko to azumin ranar farko ya inganta sauran duk su inganta ba saboda ya saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ka kulla niyya a kowane dare dole ka kwana da niyyar zaka yi azumi a gobe domin ibada ne mai zaman kansa wancan ibada na azumi da kai ajiya ka gama shi ka gama wannan ibadar lokacin da rana ta buya wannan ibada da za ka yi a daren wato wannan dare tana da niyyar za ka yi azumi gobe wata ibada ce mai zaman kanta niyyar ta jiya ba ta isar ma niyyar ta gobe don haka dole sai ka kulla wannan niyya li'anna siyama kulli yawmin min ash-shahri siyamun mufradun al-imam al-qadhi yace domin azumi kowace rana na watan ramadan azumi ne mai zaman kansa kowace rana ibada ce mai zaman kanta don haka niyya ɗaya ba ta isar musu mutamayyizun an gayyarsi fa idza lam yadhi fi qabla fajrihi wa fi thalith kadhalik la yujzi saboda haka idan mutum ya kulla niyya a lokacin da wata ya tsaya na yi niyyar zan yi azumin ramadan wannan niyya tashi ta gobe ta yi al-imam al-fatawi yace idan dare na biyu bai kulla ba kafin al-fajr ya fito to wannan azumin bai inganta ba idan a dare na uku ma bai yi niyyar ba to azumin bai inganta ba idan ya ci gaba da haka har ƙarshen watan to a ramadan ya yi azumin kwana ɗaya ne kurum a wurin allah sai al'imamu da ya ce wannan ba magana sa bace wa huwa qawlu umar ibn al-khattab wannan ita ce bayani ita ce magana ita ce fatawar sayyiduna umar bin khattab wa abdullah bin umar abdullahi bin umar wasu sahabbai wa ilaihi sahab al-hasan al-basri wa shafi'i wa ahmad wa ya kirga sunayen malaman da suke da wannan fahimta saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan yana tabbatar mana dole ne mutum ya tashi da niyyar zai yi azumi hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace da kala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni fa qala sai yace hal indakum shay'un shin akwai wani abin tabawa a wurin ku akwai wani abinci muka ce babu don haka yasa a wasu lafusan hadisin ya zo da dakala alayna maimakon alayya domin wurin tambayar da annabi yayi ba gare ta ne ita kadai ba hal inda kum shebun kulna sai muka ce babu wannan ya nuna duka matansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wa matansa shin akwai wani abincin da za a iya ci suka ce babu qala sai don Allah ya ce fa inni idan sa'imun to ni kenan na na yi kullani azumi tun da dai ba abin da za a karya yau bari zan yi azumi na kaga da safe ne kenan abin ya faru yau sai ya taho mana a wata ranar kuma. akwai wani abin tabawa da sai muka ce da lana haisun an mana kyautan dambun dabino yanzu ya zo cikin alihayat fi garibin hadisi wal asar yana mujallar na farko shafin 467 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abincin da suke kiransa alhaizu yadda kasan dambu haka yake amma da dabino ake yin sa wa ta'amu muttasat min at-tamri wal aqfi wal samn wa kad yuj'alu iwam al aqfi ad-dafi ana hada wato dabino da kitse a sa gari sai a yamusa yadda ne kasan ana dambu amma na dabino ne yana cikin al-misbahul munir mujallal na farko shafi na 159 sai muka ce an mana kyautan dambun dabino ya rasulullah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace arinihi kununa min gani falaqad asbahtu sa'iman lalle fa na tashi da niyyar azumi yau fa akala sai yaci dambun rawahu muslim hadisin al-imam muslim ya yana kitabu siyam babu jawazi saumin nafila bi niyyatin min an-nahari qabla az-zawali wa jawazi fitri as-sa'imi naflan min ghairi udhri yanda al-imam muslim yayi babin kenan ka fahimci abinda babin hadisin yake karantar da mu ta yanda al-imam muslim ya tsara babin jawazu saumin nafila bi niyyatin min an-nahar ya nuna bambancin niyya na azumi a tsakanin azumin farilla da azumin nafila wancan hadisi na farko da ibnu hajar ya kawo yana magana akan azumin farilla wanda shi yasa ibnu kudama ya jera duka wani nau'in azumin farilla dole ne a yi niyyarsa tun daga cikin dare amma azumi na nafila fa kowane iri kowane irin azumi na nafila mutum yana iya kulla niyyarsa da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi matansa akwai wani abu kuwa wanda za a iya ci suka ce babu sai sai to na kulla niyyar azumi kaga fa da safe ne alfijir ya riga ya wuce rana ta bullo da safe ne manzo Allah ke cewa akwai abin karyawa matan suka ce babu komai sai ce to na niyyar azumi wanda ya nuna cewar azumin nafila ana iya kulla niyyar ka koda da rana ne shine abin da al-Imam Muslim yayi baji akai wa jawazu fitr sa'in naflan al-imam muslim yace kuma daidai ne mutum ya karya azumin nafila ya karya azumin nafila min gairi uzurin babu ma uzuri inji al-imam muslim babu ma uzuri mutum ya karya azumin nafila hadisi na 1154 shine babin da al-imam muslim ya kawo hadisin nan asali yanda hadisin yazo a sahihu muslim lafazin yanda yazo an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha an karbo hadisin nan daga aisha uwar masu imani Allah ya kara mata yarda qalat qala li rasulullah zata yawmi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ya Aisha hal inda kun shay'un shin akwai wani abu a wurin ku qalat tace fa kuntu sai ni kuma nace ya rasulullah ma inda na shay'un babu komai a wurin wato akwai abinci a wurin ku sai ni kuma nace babu abinci a wurin ku kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni fa'ilu fa shikenan na yi niyyar azumi na kama azumi daga yanzu kala ta ce fa kharaja rasulullah sai manzo Allah ya fita fa uhdiyat lana hadiyatun sai aka mana wata kyauta au ja'ana zaurun ko kuwa muka yi bakin masu ziyara wasu suka ziyarci suka ziyarci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce. falamma raja'a rasulullah a lokacin da mazan Allah ya dawo kullu sai na ce ya rasulullah uhdiyat lana hadiyya, an mana kyauta au ja'ana saurin ko kuwa wasu masu ziyara sun zo gare mu akwai wanda ya ziyarce mu ka ba su laka shay'an kuma na adana maka wani abu an kawo mana kyauta mun riga mun rabar amma na bar maka wani kaso <clears throat> kala sai yace ma huwa me aka bar muku kuntu sai na ce haisun dambu ne na dabino ya rasulallah kala sai ya ce hafi ki kawo shi fa ito bihi sai na kawo fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun makala sai maza Allah ya ce kad kuntu asbahu sa'iman kuma fa na wayi gari yau da nufin azumi yake gaya ma Aisha yau fa na wayi gari da nufin azumi hadisin yana sunan abi dawud kitabu sawm babun fi rukhsa fi zalika wa fihi qala talha bin yahya daga cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai malami da ake kiran sa talha bin yahya yace ku lura da hadisin nan fa asbaha sa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya waye gari da nufin azumin nafila wa afṭara kuma ya karya azumin zahiri a abinda hadisin yake karantarwa kenan hadisin yana sunan musa'i <clears throat> yana kitabu siyam babu dinya fi siyam shi ma isnadin al-imam an-nasa'i ya inganta sun makala bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincin sai ya ce sai ya ce ma Aisha inna ma masalu sawmi tatawwu'i misalin azumin nafila mislu rajuli kamar mutum ne yukhriju min malihi sadaqa ya ware wani kaso daga dukiyarsa da nufin zai je ba da sadaka yana cikin tafiya bai isa wurin da zai ba da sadakan ba manzo Allah ya ce to yana da zabi fa in sha'a ambaha in ya ga dama yana ba da sadakan wa in sha'a habasaha in ko ya ga dama ya koya kudin sa ya wuce abin shi ya fasa annabi ya ga ma Aisha wannan wato shi mutum idan ya tashi da nufin azumi kamar mutum ne ya turo kudi zai ba da sadaka gashi dai ya kullal zai ba da sadaka yana da damar ya bayar yana da damar ya fasa kuma hadisin ya inganta kamar yanda bayanin sa yazo cikin irwa galil a mujallal na hudu shafin 125 kuma akwai misalai ba wannan hadisin kadai da shi ibn hajar ya kawo cikin bulugul marami ba akwai hadisai wadanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke nuna akwai bambanci akwai bambancin niyya a tsakanin azumin farilla da azumin nafila wannan yasa ibn hajar ya kawo hadisin na ajere na farko yana magana akan azumin farilla na biyu yana magana akan azumin nafila akwai bambancin niyya a tsakaninsu misalin su shine hadisin da al musulmi ya kawo a kitabu sauni قال سماك بن حرب يقول أحد ابني أم هاني yar sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yassa ana kiranta fahitatu bintu abi talib fahitatu bintu abi talib amma ta fi shahara da ummu hani ummu hani alkunya ne asalin sunanta fahita bintu abi talib ita ce ta bada labarin nan ta ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kala alaiha wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenka fada'a bi sharabin yace a kawo masa wani abin sha da aka kawo fashari ba sai ya sha abin sha din sun manawalaha bayan ya sha sai ya mika ma ummu hani yana mika mata fashari ba sai ta sha bayan ta sha fa qala sai ta ce ya rasulullah amma inni kuntu sa'ima na fa kasance ina azumi riwaya da ta zo cikin sunanun nasa'i قالت تتشي إني كنت صائمة يا رسول الله إنا أظمي ولكن كرهت أن أرد عليك شرابك أما تندحر كميكا من أبين شاء نقضي تاتي ما يرمك دا أبين ba لأنه بياك ما تنشاء shi yasa ni ba na sha na karya abu ne kenan saboda dai in daraja ka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da abin da ta aikata duk ba laifi bane yace as-sa'imul mutatawwi ai mai azumin nafila aminu na nafsihi ya ba ma kansa ne amana in sha'a fama in ya ga dama ya karasa azumin wa in sha'a afara kuma in ya ga dama ya kare azumin kaga da a ce abin da ta aikata laifi ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai hana ka amma sai ya kara karfafa mata ma yace shi ne azumin nafila ya ba ma kansa ne amana shi ya dora wa kansa in ya ga dama ya karasa azumi in ya ga dama ya karya a riwayar da ta zo cikin al-musnad al-imam ahmad as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsi ai ne azumin nafila shugaban kansa ne ba bai da wani shugaba ba wanda ya dora masa kaida hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisi na 3854 a littafin al-mustadrak al-imam al-hakim lafazin al-mutatawwi'u bil khiyar shi mai azumin nafila yana da zaɓi in sha a fama in ya ga dama ya ci gaba da azumin wa in sha a afara kuma in ya ga dama ya karya azumin waɗannan lafuzza sun zo cikin sunanun tirmidhi sunanun nasa'i المستدرك الإمام الحاكم المسند الإمام أحمد سسروي ودن اللفظة نحديث أم هاني ير سيدنا علي بن allah ya الله musu yarda akwai. riwayar da ta zo cikin sunan dara tuni da kuma sunan kubra na al-imamu bayhaqi waɗannan lafuzza da suka zo ba su inganta ba domin a lafazin da ya zo cikin waɗannan littafan guda biyu sunan dara tuni da sunan a sunan kubra a ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ummu hani yace mata waqawi yawman makana ki kira rama wata rana a gurbin wannan ranar da kika karya kaga hadisin ba masana hadisi biyu kawai suka rawaito shi ba kamar yadda muka ce yana sunan tirmidhi sunan nasa'i eh, al-musnad al-imam ahmad al-mustadrak al-imam al-hakim duk babu wannan kare sai dai sunan dayar kufuni da sunan kubra na al-imam al-baihaqi nan ne aka samu cewa annabi yayi mata kari yayi ma ummu hali kari yace mata kira ma wata rana a gurbin wannan ranar da kika karya to su waɗanda suka ruwaito hadisin da kansu Zara kutu ne da al'imamu bai su da kansu da suka ruwaito hadisin suka ce hadhihi su Gairu mahfuza wannan ƙari da aka samu cikin wannan isnadi wato ba a kiyaye shi ba ma'ana bai inganta ba don haka yasa a littafin tafsirul hadir ibnu hajar a mujallar da bishafin 363 yake cewa babu inganci ainihi ga lafazin umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ummu hali cewa ta rama wannan rana da ta karya babu inda masana hadisi suka inganta wannan tarihi illa dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfafa mata akan lallai ba laifi bane shi mutum idan ya dauki niyyar azumin nafila yana da damar ya kai azuminsa yana da damar ya karya kuma bai da laifi a wajen Allah al-imam an-nawawi cikin sharh sahih muslim juz'i na 8 shafin 35 yana magana kan hadisin Aisha wanda ya yazo cikin bulugul marami da muke magana a kai. yana sharhin hadisin yace wannan hadisi na Aisha at-tasrihu bi dalala li mazhab Shafi'i wa muwafaqihi wa muwafiqihi bi anna nafila yajuzu qasru al-Imam Shafi'i da wasu malamai suna kafa hujja da wannan hadisi na Aisha akan cewa mai azumin nafila yana da damar ya katse nafilarsa ya karya nafilarsa wal aklu fi asna'in nahar ya ci abinci da tsakiyar rana wa yabtulu sawm ya bata azumin sa babu laifi فهو huwa ila الإنسان في الإبتداء وكذا في wa kaza fi dawam dan haka abubuwa biyu ake la'akari da su wa ya sa kai azumin kai ka sa kanka to koda kai ka sa kanka kana da damar kuma aka sami bambanci da kai ka sa kanka kai azumin nafila don haka kana da damar kana cikin azumin ka ba ta azumi ka zafi da wani وممن قال بهذا جماعة من الصحابة الإمام النووي يجي صحابي ده يوا سنة دوان نفهمتا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وآخرون ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استجباب إسماعيل بدأ cewa duk malaman sunna sun yi ittifaki duk malaman sunna sun yi ittifaki da cewar idan ka fara azumin nafila ana son ka yi haƙuri ka ƙarasa shi ya fi duk malaman suna sun yadda da wannan inda suka bambanta shi idan ka ki kaiwa ka karya shin za ka rama to akasarin malaman suna suna cewa za ka rama ba saboda hadisin ummu hani annabi sallallahu alaihi sallam ya ma tabbatar mata abin da sai ba laifi ba ne. amma kamar masaba ta al-imam abu hanifa al malik suna cewa la yajuzu qabuhu wa ya'tum bi zalik idan mutum ya fara azumin nafila sai ya karya ya yi haram za a rubuta mai laifi saboda ya wato ya tozarta ibada za a rubuta mai laifi akwai manyan malamai da suke da wannan fahimta hatta cikin tabi'ai kamar su alhassan al-basri kamar su al-imamu matul al-imamu nahayi da sauransu wa aujabu qada'ahu ala man afṭara bila uzri don haka duk wanda ya karya azumin nafila babu dalili babu uzuri ko sai ya rama duk wanda ya karya azumin nafila babu dalili sai ya rama wa wa fahimtar al-imam malik al-imam abu hanifa amma mushkilar ita ce ba ka da ikon ka shar'anta wani aiki sai ka baya da hujja me yin hujjar cewa idan mutum ya dauki azumin nafila ya karya zai rama sai suka kawo dalili da hadisin ummu hani riwayar al-imam ad-darqutni al-imam al min hadisi aisha wa qadi yawman makanahu ya taho a lafazin hadisin aisha ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arama wata rana idan an karya azumin nafila ولكنه ما قال هذه الزيادة غير محفوظة سيدي الإمام الدار قطني الإمام البيحكي لسكرويته حديث سو sun ce. hadisin wannan lafazin bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da babu inganci a kai mutum yana da damar ya karya azumin nafila kuma ba zai rama ba waɗannan hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisa ibnu abdul barri yake cewa ajma'u ala an la qada'a ala man afarahu bi uzrin na'am idan akwai uzuri mutum ya karya azumin nafila duk malaman sunna sun yarda cewa ba zai rama ba idan akwai uzuri amma idan babu uzuri ba mutum ya karya azumin nafila nan ne aka samu sabani alimamu malik alimamu abu abu hanifa suna cewa sai ya rama amma sauran malamai suna cewa ba zai rama ba saboda babu hujja a kai babu hujja da ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin nailul awsar na al shaukani sharhin hadithin aisha yana mujallar na hudu shafin 233 wal hadisu fihi dalilin ala wujubi tabiyyacin niyya wa iqa'iha fi juz'in min ajza'il layl wannan hadisi yana nuna cewar idan mutum zai yi azumi a hadisin hafsa yana nuna cewar idan mutum zai azumi dole sai ya kwana da niyya idan azumin farilla ne shine hadisin hafsa Allah ya kara masa yarda shi wannan niyya ita wannan niyya da za ka yi niyyar azumin farilla babu lokaci kana iya yin ta da in je rana ta faɗi shikenan daga faduwar rana zuwa bullan alfijir ana dai so ka tabbatar ma kanka gobe za ka yi azumi shine niyya ka tabbatar ma kanka gobe za ka yi azumi insha Allah fi ayi juz'in min ajza'i layla a kowane yankin dare a farkon dare a tsakiyar dare a ƙarshen dare kuma wannan sahabbai sun tabbatar da haka cikin su akwai sayyidina Umar Abdullah bin Umar Jabir bin Yazid bin sahaba wa ghayruhum to amma idan azumin nafila ne fa azumin nafila tana da damar kai niyyar azumin nafila a kowane yanki da yini dan akwai hadisin Aisha da ke nuna cewa hatta ba'da zawal hatta ba'da zawal ko da rana ta bar tsakiyar yini ka tashi da safe ba ka da niyyar za ka yi azumi amma abin karyawa bai samu ba an bubbuga ko ruwa baka sha ba har azahar ta yi sai ka ce kai tun da dai an kawo haka ban samu abinci ba bari ma dai in yi azumi azumi ka ya inganta kuma ko da ya kai la'asar ka kai la'asar sharaɗin dai baka samu abin da zaka ci ba a ranar baka ci komi ba baka sha komi ba har la'asar sai sai ka ce to tun da la'asar ya kai har an kawo la'asar ban ci komi ba na kulla ya zan yi azumi kawai sai ka kara Allah madaukaki baya rena aikin ibadar bawa don haka zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga al-Imam shafi'i kamar yadda ya zo fahimtar al-Imam muslim ana son ka yi niyyar nan kafin rana ta bar tsakiyar yini wato idan ya kai zahar to babu niyyar azumin nafila amma wannan ba babu hujja da ta inganta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar azumi a farkon yini kuma ko da a ƙarshen yini mutum ya yi niyyar azumi ba a cewa azuminsa sa bai inganta ba shi yasa al-imamu shaukani ce wa kadistu dilla hadisi aisha man qala annahu la yajibu tabyitu niyya fi sawmi ba dole bane ka kwana da niyya idan azumin na nafila ne al-imam shaukani yace wa humul jumhur su ne akasarin malaman sunna akasarin malaman sunna sun ce ko da rana kana da damar kai niyyar azumi na nafila idan dai baka ci komai ba a wannan rana قال وظاهره أن من أفار في التطوع لم يجب عليه القضاء الإمام الشوكاني يقول ظاهري أبن حديث ما الله تتبتر منه shine idan mutum ya tashi da nufin azumin nafila sai ya karya akasarin malaman sunna sun ce ba zai rama ba saboda waɗannan lafuzan hadisai da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-Hasan al-Basri al-imam Makhul wa an-Nakhai innahu la yajuzu lil mutatawwi' al-ifṭar wa yalzamuhu al-qadā' idha fa'ala babu shakka akwai waɗanda ke ganin in ka karya azumin nafila za ka rama wanda shi ne ma abin da ke cikin littafai na mazhabar al'imamu malik al'imamu abu hanifa amma hujja ita ke tabbatar da wato ingancin fatawa idan ya zama babu matogaro da ya inganta daga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai ikon shar'anta ma wani wani aiki sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ko ko abin da ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don al-imam ya ce wa sadallu ala wujub al-qada bima waqa'a fi riwayat ad-darqutni wal bayhaqi min hadith aisha wa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waqbi yawman makana kirama wata rana a gurbin ranar da kika karya to wannan lafazin da aka da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ma suka rawaito hadisin sun ce lafazin bai inganta ba waɗanda ma suka rawaito lafazin al-imamu darakutun ya imamu bai haƙi sun ce lafazin bai inganta daga manzon Allah ba a kafa hujja da hadisi mai rauni a shar'anta mu bai wata ibada don haka babu shakka mutum idan yana azumi nafila yana da damar ya karya kowane azumi na nafila yana da damar ya karya abinsa da dalili ko babu dalili shine abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديثي نجبا وأن سهل بن سعد رضي الله عنه an karbi hadisin nan daga sahal bin الله Allah ya kara أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا يزال الناس بخير متعني باصر هو الخير ما عجل الفطرة matukar suna gaggauta yin buɗe baki mutane ba su rabuwa da alkhairi idan dai suna gaggauta yin buɗe baki حديث ينا صحيح البخاري كتاب الصوم باب تعجيل الإفطار باب تعجيل الإفطار حديثي نتبو دا دريبك خمسين دبو ينا صحيح مسلم كتاب الصيام باب فضل الصبور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر حديثي نتبو دا دريبك دا تبس wannan hadisin yana sahihu ibn hibban da kuma al-mustadrak imam al-hakim ya zo da lafazin la tazalu ummati ala sunnati al'umma ta ba za ta bushe ba tana tabbata akan sunnata ma lam tantabir bi fitri an in dai ba su jira bayyanan taurari kafin su yi buɗe baki ba duk dai hadisin sahal bin sa'ad lafazin al-imam ibn hibban da kuma al-imam al-hakim la tazalu ummati ala sunnati al'umma ta ba za ta gushe ba tana riko da sunnata ma lam tantabir bi fitri han nujuma matukar ba sa jiran bayyanan taurari kafin su yi buɗe baki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa idan dai ana gaggauta yin buɗe baki a gaggauta yin buɗe baki to musulmai suna tare da alkhairi duk da cewar lafazin da ya zo cikin bulugun maram la ya zalu nasu mutane aka ce amma wancan riwayar ta tabbatar da suwaye ake nufi da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ta zalu ummati al'umma ta ba za ta gushe ba ala sunnati tana kan sunnata malam tantazir bi fitr hannu hadisin yana sahihu targhib hadisi na 1074 don haka yasa idan kana so ka tabbata mai riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to da zaran kana azumi ka gaggauta yin buɗe bai idan ka yi azumi na nafila ko na farilla ka gaggauta yin buɗe baki idan kana gaggauta yin buɗe baki to ba za ka rabu da sunnar manzon Allah ba wata hikima ce wata kyauta ce da Allah ya yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai suna gaggauta yin buɗe baki to Allah zai taimaka musu su iya riko da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai da suka ruwaito hadisi akan haka akan gaggauta buɗe baki banda sahal bin sa'ad akwai abu huraira hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu dinu zahiran addinin musulunci ba zai fushe ba shi yake da rinjaye ma ajjalan nasu fitar dai mutane suna gaggauta yin buɗe baki لأن اليهود والنصارى يؤخرون saboda Yahudu da Nasara suna yin azumi su amma suna jinkirta buɗe bakinsu wannan hadisin na Abu Huraira ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahih sunan Abi Dawud hadisi na 2063 da kuma sahih tarjih hadisi na 1075 hadisin Sa'ad bin Sa'ad yana tabbatar da alkhairi yana kasancewa ga jama'an da suke gaggauta yin bude baki hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace addinin musulunci ba zai gushe ba yana da rinjaye shi yake da rinjaye amma sharadinsa idan ana gaggauta buɗe baki sannan akwai hadisin Abdullahi bin Abbas shi kuma kaga sahabi na uku kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za ta gushe ba tana tare da alkhairi ma ajjalu al-ifara matukar suna gaggauta yin buɗe baki wa akharu sahura kuma suna jinkirta yin suhur wannan lafazi na abdullahi bin abbas ya zo cikin al-musnad al-imam ahmad ta riwayar abu zarrin al-ghifari la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-ifṭara idan dai al'umma ta suna gaggauta buɗe baki suna jinkirta yin suhur to ba za su rabu da alkhairi ba waɗannan hadisai na Abdullahi bin abbas da abuzar bifari na fazi iri ɗaya su masu inganta illa dai ƙarshen hadisin wa akharu suhur shine wanda aka samu wato malamai da ke cewa ƙarshen hadisin yana da rauni kamar yadda bayani ya zo cikin irwa galil a mujallar na shafi na 32 kaga ga hadisin sahab bin sa'adin ga abu huraira ga abdullah bin abbas ga abu zar jifari mutum na biyar shine abdullah bin umar hadisin abdullah bin umar da yake tabbatar da gaggauta buɗe baki shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma'ashiral anbiya'i umirna bi salati mu annabawa an mana umarni da abubuwa guda uku bi ta'jilil fitri mu annabawa an mana umarni mu gaggauta yin buɗe baki wa ta'khiri suhur ya zo da sahur ya zo da suhur wa ta'khiri sahur a jinkirta sahur wa wabu'il yadil yumna ala al-yusra da dora hannun dama akan hannun hagu a sallah wannan hadisin abdullahi bin umar ne yana sahihul jami'i hadisi na 2286 wato ya nuna cewar duka annabawan Allah sun yi azumi abinda manzon Allah ya tabbatar kenan duk annabawan Allah sun yi azumi kuma sannan suna da suna da umarni irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana annabawa Allah ya musu umarni su gaggauta buɗe baki su jinkirta suho shi yasa kake ganin Yahudawa kuma suna da azumi nasara kuma suna da azumi amma tsarin azumin nasu ya bambanta saboda bidi'o'i sun shiga bayan da annabawa suka zo da tsarin azumin suke riko da shi ba haka nan kuma tsora hannun dama akan na hagu a sallah shine abuwabu wanda ya zuci cewa duka annabawan Allah sun yi sallah duka annabawan Allah sun yi azumi kuma ba Abdullahi bin Umar kaɗai ya rawaito wannan hadisin ba kamar misali a littafin السنن da kuma لكما na الكبرى للإمام بيهقي kitabu Salat. akwai hadisin abdullahi bin abbas da kuma hadisin aisha duk sun tabbatar da irin wannan umarni wanda Allah ya annabawa kamar yadda zo cikin hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin abdullahi bin abbas hadisin aisha duk sun kawo bayanin cewa Allah ya yi umarni ga annabawa su gaggauta buɗe baki su jinkirta su su rika tsora hannuwansu na dama akan na hagu a sallah sannan akwai hadisin anas bin malik yana al-mustadrak al-imam al-hakim lafazin sa min fiqhi ar-rajul fi dini manzon Allah yace alamar mutum ya fahimci addini ta'jilu fitrihi zaka ga yana gaggauta bude baki idan yayi azumi alamar mutum yana da fahimtar addini alamar ka fahimci sunnar manzon Allah tana tana ga ainihin yanda kake bude baki wa ta'thiru suhurihi da kuma jinkirta suhur dinsa idan ka fahimci sunna to za a samu baka gaggauta suhur idan ka fahimci sunna za a samu baka jinkirta buɗe baki kana gaggautawa suna akasin juna buɗe baki a gaggauta suhur a jinkirta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da cewa wa tasahharu fa innahu al-ghidha'u mubarak waɗannan sahabbai duk sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan falalan gaggauta yin buɗe baki kamar yadda muka ce ga hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi ga hadisin abu huraira ga hadisin abdullahi bin abbas ga na abdullahi bin umar ga kuma hadisin aisha ga hadisin anas bin malik Allah ya kara musu yarda waɗannan sahabbai sun tabbatar daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gaggauta buɗe baki abu ne mai kyau ba ma kyau kawai ba ba ma kyau kawai ba yana ma da falala domin idan aka ce abu yana da kyau in kayi za ka samu lada to ba ladan kawai ba ba ma ladan kawai ba akwai wata albarkan da Allah ya sa idan mutane suna gaggauta buɗe baki don haka yasa in ka samu sharhin waɗannan hadisan littafan da suka yi sharhi akan waɗannan hadisai kamar misali tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallar na shafin 385 malamin yace huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi min ashabin nabiy wa ghayrihim istahabbu ta'jil al-fitr sahabban annabi suna gaggauta buɗe baki duk wani malami na sunna to zaka samu yana yana yana faɗaitarwa mutane a gaggauta buɗe baki shine abin da manyan masana suka tafi a kai kamar su al Shafi Ahmad bin da akwai hadisin da ya zo daga Amur bin maimun al-audi wani tajiji yana ba da labarin sahabban annabi yana ba da labarin yadda rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam take yadda suke azumi sahabbai ce kana ashabu muhammadin Amur bin maimun ya ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance asra'an nasi iftaran sun fi mutane saurin yin buɗe baki kada ya nuna cewar sahabbai sun dauki umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin al-musannaf na al-hafiz Abdul sannan Ibn Hajar ya kawo shi a cikin Fathul Bari a mujallar na hudu shafin gari da da tara ya tabbatar da bayanin wannan tabi'in Amr bin Maimun al-Audi hadisin isnadin sa ya inganta babu shakka haka sahabban annabi karkab gaba ɗayansu suna gaggauta buɗe baki kuma suna jinkirta suhur abu fa'ahum safun suhura yana cewa sun bi mutane ya yi rayuwa da sahabbai sun da yake tabi'i yana ba da labarin su yace sun fi mutane saurin buɗe baki sannan sun fi mutane jinkirin sahur ba sa gaggauta sahur suna jinkirta sahur ibn hajar ya ce in ka lura akwai hikima ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana azumi a jinkirta suhur a gaggauta buɗe baki ibn hajar ya ce wal hikmatu bi zalika Allah yuzada nahari min al-layl idan aka ce rana ta fadi ka sha ruwa in baka sha ruwa ba ka kara ma dare ibada gini ka kara ma dare ibada gini wa li'annahu arfaqu bi sa'il sannan ai sauki aka yi wa mutumin da ya azumi an Allah ne maka sauki da zaren rana ta faɗi ta sha ruwa Allah ne shar'anta azumi shi ya yi wannan wa aka akwalahu ala ibada idan kana haka za ka samu kuzari wajen ibada Za ka samu kuzari misali a ce idan rana ta faɗi ba za ku sha ruwa ba sai kun yi sallar magariba to za ka ga yadda mutane suke sallah wani ma kamar zai faɗi aka ce ku sha ruwa sai ka sha ruwa sai ka tsaya kai sallar magariba da karfi da kuzari da jin daɗi da godiya ga Allah akan ibada da kai masa kaga an sauwake maka kamar da Ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari wattafaqa al-ulama wa ala anna mahalla zalika amma Ibn hajar yake malaman sunna sun yi ittifaqi duk malaman sunna sun ce gaggauta buɗe baki da ake magana a kai iza ta haƙaƙa shamsi fi ru'ya sai fa an tabbatar jikin rana jikin rana ya ɓuya ba hasken rana ba jikin ranar ya ɓuya bin ru'ya ba a iya ganin jikinta wannan shi ake magana ba hasken rana ba jikin rana ya ɓuya idan jikin rana ya ɓuya ba kuma hazo ne wato ya kare ku ba ya hana ku gan shi ba ba hadari ba mutum ɗaya idan ya ba da shaida ne tsari a dalaini ko ko mutane biyu waka za a abdullahi bin shi da ibn hajar yake cewa a fahimta mafi inganci mutum ɗaya idan ya ba da labarin ma ranar ta ya an gama don haka ya sa ladanci ya zama amana ladanci ya zama amanar Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin sa al-imam dhaminun wal mu'azzin mu'taman al-imam dhaminun wal mu'azzin mu'taman shi liman mai lamuntar ibada shi kuma ladan mai rikon amanar ibada ne in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam liman mai lamuntar ibada ne ladan mai rikon amanar ibada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma arshidil a'imma ya Allah ka shiryar da limamai saboda wanda ya dauki ya dauki lamuni wanda ke lamuntar ibada yana buƙatar addu'a liman yana lamuntar ibadan mamu da suke koyi da shi don haka sai manzo Allah ya masa addu'a Allah ka shiryar da limamai ladanai kuma fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waghfir lil mu'azzini ka gafarta ma ladanai saboda rikon amana babban aiki ne dole a samu kai kuskure sai manzon Allah ya ce ya Allah ka gafarta ma ladanai masu rikon amanar ibadan bayi wannan hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 517 kuma fassaran hadisin ya zo cikin hadisin ɗaya daga cikin ladanan annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiransa abu mahzura hadisin da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa al mu'azzinuna umana'ul muslimin ladanai sune Allah ya ba mu amana game da musulmai ala fitrihim wa suhurihim game da buɗe bakin musulmai da kuma suhur na musulmai lokacin buɗe bakin musulmai amana ce Allah ya a akan ladanai lokacin suhur na musulmai amana ce Allah ya a akan ladanai saboda haka kaga ladani ne rikon amana ne don haka yasa wannan kamar yadda al-Imam al ya faɗa cikin sharhin hadisin Ma'alim sunan domin al Abu Dawud ya rawaito shi game da amanar da Allah ya ba ladanai amanar lokuta na buɗe baki da kuma lokuta na suhur hadisin yana irwahul dalil mujallal na farko shafi 239 hadisi ne hafanun li shahidihi an al-hasan al-basri akwai riwayar da aka samu daga al-hasan al-basri wato hadisin yana da kyau isnadin sa al-imam al-khattabi yace ahlul lugha suna cewa abbamin fi kalam al-arab ma'ana rai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi liman me lamuntar ibadan mamu ne to kalmar lamunta da larabci ma'ananta mai kiwon ibadar mamu wato kalmar lamunta tana zuwa da ma'ana biyu wani yana iya dauka da cewar da ake nufi lamunta wato shine idan ba su yi daidai ba Allah zai kama shi da laifi ba haka ba idan aka ce liman yana lamuntar ibadar mamu ana nufin liman shine mai kiyaye ibadar mamu wabba manu ri'aya فالإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة liman shi ke tsara sallah ya tsare adadin rakawo'in da jama'a za su yi wakila ma'anahu ba manu du'a wasu malamai na cewa abinda ake nufi da liman mai lamuntar mai daukar lamuni ne ana nufin ta wajen addu'a idan liman zai yi addu'a ya rika sa mamu a cikin niyyarsa ya ummuhum bihi wala bi zalika dulahu wa laysa dhamanu garama min min ba wai idan aka ce liman mai lamuntar ibadar mamu ana nufin idan ibadar mamu ta ɓaci to za a tsora laifin akan liman ba haka bane to sai anan nan imam kakwabi ya ce wannan hadisin yana cikin dalilai da suka sa malaman cikin suke cewa liman yana ɗauke wasu ayyuka ga mamu kuma haka ne inda mamu zai aikata wani kuskure ana cikin jam'in sallah liman yana ɗaukewa. idan mamu ya aikata kuskure a bayan liman to ba zai yi sujudu sahawi ba saboda liman ya dauke kamar dogaro da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma misali mamu ya taho ya tarar da cewa liman har ya yi ruku'u asali ko ya kamata a ce ya karanta fatiha misali sallar azhar ko la'asar ya zama dole shi ma sai ya karanta fatiha amma tun da yazo ya tarar da liman yana ruku'u fatiha ta faɗi saboda liman ya lamunta wato bisa dogaro da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam shaukani yace wannan hadisin shi yasa malamai ke kafa hujja da shi akan cewar ladanci ya dara limanci saboda ladanci annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa rikon amana ne limanci kuma lamunta ne rikon amana da lamuni ba ɗaya bane al-imam shaukani yana faɗa a cikin nailul awtar yana mujallada bi shafi na 42 yana cewa eh, wal hadithu istudilla bihi ala fadilati al-azan wa ala annahu afdalu min al-imama li'anna al-amin arfa'a halan li'anna al-amin arfa'u halan min al-dhamir wanda aka ce yana rikon amana yafi wanda aka ce yana rikon lamuni don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin kowanne su addu'a ala kulli halin wajibi ne ladalai tunda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna rikon amanar sahur da buɗe baki na musulmai ya zama wajibi ga ladanai kenan su tabbatar da ɓuyar rana kuma da zarar rana ta ɓuya su tabbatar sun yi wannan saboda eh, wato yin ibada akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama wajibi domin amana ce da Allah dauke ya dora musu akwai hadisin sayyidina umar bin khattab Allah ya kara masa yarda wanda ya kara bayani game da wannan hadisin hadisin sayyidina umar yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza aqbala al-laylu min hahuna idan rana idan dare ya tinkaro ta nan idan dare ya tinkaro ta nan wa garabati shamsu wa adbara al-layl wa adbara an sannan yini ya juya baya ta nan wato dare ya tinkaro ta gabas yini kuma ya juya baya ta yamma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa garabati shamsu kuma rana ta buya jikin rana ya buya faqad afara sa'imu azumi dai lokacin shan ruwansa yayi hadisin yana sahihul bukhari babu mata ya hillu fitr sa'im wa afara da kuma sahihu muslim fi babu bayani waqtil waqtil tsauni wa farujin nahar wanda akan haka al al-khattabi yace ma'ana fa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine annahu kad sara fi hukm muftir idan rana jikinta ya buya to da ka sha ruwa da baka sha ruwa ba duk hukuncin ku ɗaya saboda lokacin azumi dai ya riga ya kai abinda ya saura da ka ki shan ruwa kana wa kanka shi ne abinda mazan Allah yake ne idan jikin rana ya riga ya ɓuya to an gama da ka sha ruwa da baka sha ruwa ba lokacin azumi ya kare mala'iku sun riga sun nade takarda na rubuta cewa wani yayi azumi yau ko wani bai ba ibn al-mulaqin ga sharhi wannan hadisi cikin al-ilam bi fawaid umdatul ahkam yace yustafadu min al-hadisi bayan waqti sawmi wa tahdidi wannan hadisin ya karantar da mu yaushe ake fara azumi yaushe ake kare azumi sannan yana zama martani ga duk mutumin da ba zai yi buɗe baki ba idan rana ta ɓuya ba zai sha ruwa ba a lokacin da rana ta ɓuya zai ce a'a sai taurari sun fara fitowa sun yi haske wanda shine abin da annabi da kansa ya ce azumin ahalul kitabi kenan la yufiru hatta tabhara nujum ya zama mutum ba zai yi bude baki ba sai ya ga taurari sun fara haske wannan ya saba mu tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu da yake tabbatar da jikin rana kawai ake dubawa idan jikin rana ya buya magana ta kare sai a sha ruwa shine hadisin Abdullah bin Abi Aufa wanda ya bada labarin wata tafiya da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Aufa yace sirna ma'a Rasulillah mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sa'imun annabi yana azumi mun yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi to falamma garabat shamsu lokacin da rana ta buya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anzil fajdah lana ka sauka kai mana damu yana umarni ga bilal kamar yadda ya zo cikin ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawud hadith mujallal na uku shafin 235 hadithan abdullahi bin abu eh, abi aufa wato aljadku an yuharrika sawik billah kamar yadda ka san ana damu kura haka nan su ma suna sukan garuwaya madara da tsaki ya zamanto kamar abin sha ne gare su to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga bilal wanda shine hadisin riwayar al-imam abu dawud fasamahu ya kawo lafazin yana cewa ya bilal anzil fajdah lana ya kai bilal sauko daga kan abin hawa ka dama mana abin da zamu sha kala sai bilal ya ce ya rasulullah law amsaita ina ma kai hakuri yamma kai mana bilal yake ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai manzo Allah ya ce anzil fajdah lana ka sauka ka mana damu kala sai ce ya rasulullah ina alaika naharan akwai sauran yini fa ya rasulullah kala sai manzo Allah ya ce anzil fajjah lana ka saukaka dama mana ya bilal fa nazala karo na uku sai bilal ya sauko fajadaha ya dama wato ainihin tsakin da suke damawa da madara ya hada ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa shariba annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan damu sun makala sannan sai manzon Allah ya ce idza ra'aytumul layla akbala idan kun ga dare ya cin karo min hahuna ta nan wato ta gabas kenan fakat afara sa'imu to azumi azumi dai lokacin buɗe bakin sa yayi wa ashara bi isba'ihi qibla al-mashriq Allah sai ya ishara ga ainihin gabas kuma hadisin yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim don haka yasa ibnu hajar yake cewa inna ma tawaqqafa ihtiyafan wa istikshafan an عن حكم mas'ala ya aka yi manzon Allah yana umarni ga Bilal amma Bilal yana tirjewa sai da ya faɗa karo uku dama ba a wuce karo uku ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uh, malamai suna cewa abin da ya sa Bilal bai sauko ba a karo na farko da karo na biyu ya bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato kokari ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nashi tunani ai lokacin buɗe bakin bai yi ba saboda a tunaninsa sai rana ta faɗi sannan haskenta ma ya yi duhu idan aka ce azumi za a yi da rana to ai ya kamata hasken yinin ma ya ɓace sannan sai a sha ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake gyara mara fahimtarsa shi kuma yana ganin kamar ko kada fa um, ya bi umarnin manzon Allah alhali shi ya ga kamar da sauran rana manzon Allah bai gani ba ya sake kokarin ya tabbatar kafin nan ya bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya aikata ba laifi bane illa yana kokarin tahaqquq ghurub shamsi tabbatar da cewa ranar ta buya shi ake nufi da lokacin buɗe baki sai ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka ne wannan haka yazo a cikin aunin ma'bud wato sharhin sunan abi dawud mujallal na shida shafin 343 yana cewa haza zannun min bilalin lamma ra'a min bau'i shamsi safi'an bilal ya ga hasken rana a sama ya ga hasken rana a sama domin idan jikin rana ya buya zaka ga janta a sama jan hasken zaka gan shi kamar inda zaka hau bishiya ko na abu zaka iya gano ta to shi yana ganin ga jan haske a sama daidai lokacin bullan rana wa in kana jurmu fa ga'iban ko da yake jikin ranar ya riga ya buya amma akwai ja na haskenta wa takrirul muraja'a yana maimaita wato tambayar ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da galabati itiqadihi anna dhalika nahar saboda shi a fahimtar sa ai ana cikin yini har yanzu ana cikin yini har yanzu ya haramu fihi al wanda an haramta cin abinci a cikin sa مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما yana gani kamar mai yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kalli ranan bane da ya kalle mai yiwuwa da ba zai ce a dama musu abin da za su sha a lokacin ba fa kafa da ziyadat al fa ya sake maimaita tambayar ta ga annabi shi kuma annabi sai ki kallon yamma dan shi bilal yana son wai annabi ya kalli yamman ne manzo Allah yana cewa sauko ka dama mana manzo Allah yana cewa da saura fa ya rasulullah shi bilal yana sa rai ko annabi zai kalli yamman manzo Allah sai yake kallon yamman yana sake umarni gare shi sauko ka dama mana sai ya gane ashe abinda manzo Allah ya faɗa dai haka din ne wato ba wai haske ake la'akari da shi ba jikin rana ake dubawa فقصد زيادة الإعلام فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الضوء واعتبر غيبوبة الشمس me ake la'akari da shi jikin rana ya kuya shi kenan ibnu abdul barri cikin kitabu tamhid sharhi muwatta mujallad 21 shafin 67 yace wa ta'jilu inna ma yakunu ba'da al-istiqan bi maghibi ash-shams ko da kaji ana cewa a gaggauta bude baki to sharadi ne a tabbatar jikin ranan ya kuya sharadi kada gaggauta buɗe baki ya kai ka ga shan ruwa kafin ma jikin ranar ya buya wala ya juzu li ahadin an yuqira wa huwa shaqq haram ne ga musulmi yi buɗe baki alhali yana kokonto hal garabati shamsu amla rana ta buya ko ko bata buya ba idan kana kokonto to ya kamata ka jira yaqini me yasa li'anna al-farda idza lazima bi yaqinin lam yakhruj minhu illa bi yaqinin farkon azuminka yaƙini ne to ƙarshen azuminka shi ma ya tabbata yaƙini abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 187 thumma atimmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa ga dare wanda shi yasa wasu ke dauka ai dare da aka faɗa sai duhu ya shiga la da zaran rana ta buya an shiga dare wannan shine bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana akwai farkon dare akwai farkon yini ne farkon dare buyan rana an gama saboda haka yasa idan rana ta buya sai mace ta haihu to ana kaddara ta haihu ne a wannan yinin da ya gabata saboda dare ne farko kafin yin idan mace ta haihu bayan buyan rana ya bambanta da haihuwa da aka yi kafin buyan rana wa awwalul layli magibu shamsi kulliha al'imam ibn abdulbar ya ce farkon dare shine jikin rana ya gama buya. fil ufuqi an a'yunil nadirin duk wanda ya daga ido ba zai kalli cikin rana ba wa man shakka lazima kutamadi idan kana kokonto rana ta buya ko bata buya ba to ya zama dole ka ci gaba da azumi hatta la ya shukka fi mazidiha har sai an waye gari ba ka shakkan yanzu rana ta buya sannan sai ka ci abinci kamar misali idan an wuni da hazo ko da hadari yanda bayan da za a yi ka tabbatar da rana ta buya to a nan sai ka yi haƙuri har sai shakkan da kake ya kau don bai yiwuwa ka yi ibada akan shakka sai hadisi na ƙarshe wani tirmidhi al'imamu tirmidhi a riwayarsa yana kitabu sauni an rasulillah babu ma ja'a fi fadl shahri ramadan hadisi na 700 min hadisi abi huraira hadisin abu huraira radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana hadisin al-qudusi qala Allah azza wa jalla Allah mabuwayi mai daukaka ya ce ahabbu ibadi ilayya daga cikin bayina wanda nafi so shine a'jaduhum fitran wanda yafi mutane gaggauta buɗe baki wannan ƙarin bayani ne akan hadisin da ya wuce wanda shi yake nuna maka cewa wato gaggauta buɗe baki ba wai lada ne kawai yake tare da shi ba akwai wata albarkan da Allah ya sa a ciki wanda Allah ya fi so daga cikin bayi ne wanda ya fi mutane gaggauta buɗe baki hadisin yana al-musnad al-imam Ahmad da mujallal nabi shafi 329 da sahihu ibn Khuzaimah hadisi na 2062 da kuma sahihu ibn Hibban da mujallar da takwas shafin 276 waɗannan malamai sun inganta hadisin nan wannan dalilin yasa ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul mara saboda manyan masana sun ce hadisin yana da kyau hatta al-imamu tirmidhi da ya rawaito hadisin ya ce hadisun hasanun hadisin yana da kyau haka nan al-imamu nawawi cikin littafin sa al-majmu ya tabbatar da wannan hadisin yana da kyau yana mujallal na shida shafin 404 amma akwai malaman da ke ganin hadisin yana da rauni in ka duba wa'ifu jami'i sagir hadisi na 441 illa dai yana tabbatar mana gaggauta buɗe baki yana da falala ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin al-qudusi yace Allah madaukaki ya ce daga cikin bayina wanda na fi so shine wanda ya fi gaggauta buɗe baki akwai kamar misali hadisin da muka karanta a baya shi ma yana tabbatar da gaggauta buɗe baki yana da falala shine hadisin al-Imam Abu Dawud na kitabu Sawm babu ma yustahabbu min ta'jil al-fitr har yanzu dai hadisin abu huraira la ya zalu dinu zahiran addinin musulunci bai gushewa yana da rinjaye ma ajjalan nasu fitura inda mutane suna gaggauta buɗe baki wato idan musulmai suna son musulunci ya kara daukaka idan musulmai suna buƙatar musulunci ya samu rinjaye to su rika gaggauta buɗe baki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah Allah yakan sanar da shi wani ilimi na gaibi wanda mu ba mu sani ba akwai abin da musulmai za su rike wanda a dalilin sa Allah zai daga addinin su annabi sallallahu alaihi wasallam ce cikin waɗannan abubuwa akwai gaggauta buɗe baki matukar musulmai suna gaggauta buɗe baki addinin musulunci ya zama shi ke da rinjaye لأن اليهود nasara يؤخرون saboda yahudu da nasara suna jinkirta buɗe baki hadisin yana sahihu sunan abi dawud da kuma sahihu targhib kamar yadda bayani ya gabata sannan akwai hadisin da ya zo cikin sunan ibn maja kitabu siyam babu ma ja'a fi ala al-iftar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتي لا يزال الناس بخير mutane ba su gushewa suna tare da alkhairi wanda shine hadisin da ya zo cikin bulugul mara mutane ba za su bushe ba suna tare da alkhairi ma'ajjalul fitra matukar suna gaggauta buɗe baki hadisin mutafakun alai illa dai a sunan ibn majah akwai ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajjalul fitra ku gaggauta buɗe baki ya ku musulmai fa innal yahuda yu'akhiruna saboda yahudawa suna jinkirtawa eh, kamar yadda muka ce akwai albarkan da Allah ya sa idan mutane suna gaggauta buɗe baki na farko mun yi magana a baya yana zama dalilin da Allah zai taimaka maka a sababin gaggauta da baki Allah yana taimaka maka ka tabbata kana riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imam eh, al-mubarak furi cikin sharhin sunan tirmidhi tuhfatul ahwaz a mujallad na shafi da rinku da goma sha shida yace wala Allah sabab fi hadhihi al-mahabba al-mutaba'atu lis-sunnah wal-muba'ada an al-bid'ah wal-mukhalafa li ahli al-kitab sanda idan mutum yana yana son ya samu soyayyar Allah ai ko ayar alqur'ani ta faɗa mana ayar alqur'ani ta fada mana kamar yadda wannan hadisin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce wanda na fi so daga bayina shine wanda ya fi gaggauta buɗe baki idan ka gaggauta buɗe baki kaga kayi riko da umarnin manzon Allah abinda Allah ya faɗa a suratul bakara eh, suratul ali imran aya ta 31 qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ya ce ka gaya musu idan kun kasance kuna son Allah sai ku bi ni in kun bi ni Allah zai so kaga in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen gaggauta bude baki idan ka yi azumi na nafila ko na farilla Allah zai so ka shi da wanda hadisin nan yake magana akai wa ilaihi al-ishara bi hadith kamar yadda manzon Allah yake cewa la yazalu ad-din zahiran ma ajjala an-nas al matukar mutane suna gaggauta buɗe baki to addinin musulunci ba zai gushe ba yana da daukaka saboda suna riko da sunnar manzon Allah duk wanda ya riko da sunnar manzon Allah zai samu taimakon Allah haka yazo a sharhin alkawabi iyaw wanda ya masahihu muslim wanda ake kira ikmalin mu'lim bi fawaidi muslim a mujallar na hudu shafi na talatin da uku zahiruhu annahu alaihi salam ashara anna ya al-umur yata'allaqu bi tagayyuri hadhihi sunna alqabi iyab yace waɗannan hadisai da ake mana umarni mu gaggauta buɗe baki suna da wani ilimi na musamman ilimin shine idan kun ga al'amarin ku ya lalace to babu shakka dalilin su shine kun bar sunnar manzon Allah amma idan kuna riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Alamarinku ku ba zai lalace ba za ku tabbata wato akan tafarkinsa sannan kuma addinin ku zai samu nasara kamar yadda zo cikin hadisai daban-daban wa anna ta'khirahu wa mukhalafatu sunna fi zalika jinkirta sahu eh, buɗe baki yana zama saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an saba ma annabi me zai biyo baya kal alam ala fasadil umur al'amura za ku dinga lalacewa saboda abin da shi manzo ya gaya mana sai zama muna akasinsa sai zama muna nuna mun fi shi fahimta ai azumi tun da an ce da rana za a yi ko a bari sai hasken ranar ma ya bace kaga kana cin gyaran manzon Allah kenan ko wanda aka wayi gari yana cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin kuskuren annabi a tsarin azumin da yayi kaga bai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda cewa kamar ragiba an sunnati falaita minni shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan jikin rana ya kuya to sai ku yi buɗe baki kai kuma sai kana ga da ai tunda an ce da rana ake azumi a bari hasken ma ya bace za ka yi gwaninta wato kana nuna shi manzon Allah da ya zo da tsarin nan ya yi kuskure Allah ka tare mu haka ibnu daqiq ya faɗa cikin ihkamul ahkam sharhin umdatul ahkam yana mujallar nabi shafi na 232 yace ta'jilul fitri ba'da tayaqqunil ghurubi mustahabbun bittifaqin a gaggauta buɗe baki a bayan an tabbatar jikin rana ya buya mustahabi ne a wajen duk malaman sunna me ya dalili waɗannan hadisai da muka karanta na haka yace duk mutumin da zai jinkirta buɗe baki sai hasken taurari ya bayyana a sama wato sai duhu ya shigo to ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala Allah hada huwa sabab fi kauni nas la yazaruna bi khairin ma ajal fitra li annahu aka akharuhu kanu dakhilina fi fi'li khilaf as-sunnah idan jama'a suka bar bin umarni annabi sun koma saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ibn al shi ma ya faɗa cikin al-i'lam bi fawaid umdat ahkam yana mujallar da biyar shafin dari uku da goma ya yace kaunun nasi taf'aluhu bi khairin wa anna dina lam yazal zahiran bi ta'jilihi fi riwaya allati zakarnaha lima fihi min izhari sunnah fa inna al-khayra kullahu fi mutaba'atiha ba a samun alkhairi sai an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sharru kulluhu fi mukhalafatiha baki ɗaya sharri yana ga ainihin saba umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi ibnul muzakkil wanda malamin ibnu hajar mai littafin bulugul maram mai littafin bulugul maram ibnu hajar malamin sa shine ibnu mulakis shine mai littafin sharhin umdatul ahkam wanda ya masa suna al-ilam bi fawaidi umdatul ahkam littafin yana da muhimmanci yace a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai idan suka ga al'amarinsu ya rikici wa kanat as-sahaba radiyallahu anhum idza qudilu fi idan sahabbai suna wani abu sai suka ba su samu nasara ba ba su samu nasara ba ko da yaki ne ya zama sahabbai ba su samu nasara ba idan sun dawo fattashu ala ma tara min as-sunnah sahabbai bayan an gama yaƙin an ci nasara a kansu sukan zauna ne su ce to don Allah wacce sunna muka saba wa manzon Allah a yaƙin nan sai kowa ya faɗi fahimtarsa ga tsarin yakin da aka yi jihadi ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi fa'iza waje duhu da zaran sun samu wurin da suka saba ma manzon Allah alimu annal khizlana inna ma bi sunna da zaran sun gane fiske a kun gani abin da ya saba mu ci nasara ba a yakin nan ga sunna kaza mun watsar da ita ga wancan sunna mun watsar da ita ga wancan sunna mun watsar da ita don haka inda za mu dawo mu rike waɗannan sunnoni bayan da za a yi kafirai su yi nasara a kanmu shine abin da manzo Allah yake faɗa da cewar idan aka dawo riko da sunna to addinin musulunci yana samun ɗaukaka ba addinin da zai shi wato yana gwada cewar akasari awar son sunnar manzo Allah da muke da'awa ce ta baki inda za mu koma aiki da ita to babu addinin da zai fi nasara a duniya babu addinin da zai fi ɗaukaka rinjaye a duniya fiye da addinin musulunci Wai idan aka ruhu kana alama ala fasadin ya ka'una fi idan mutane musulmai ya zama sun fada ma wata mushkila al-imamul mulakkin yake matukar sun bincika za su samu a dalilin barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana gwada mana cewar dole ne mu tsaya ga abinda da manzon Allah ya shar'anta mana sai ka lura da yanda tsarin azumin mu yake bid'a nawa ta shiga daga buɗe bakin zuwa sahur wanda ibnu hajar yayi magana cikin fathul bari mujallal na hudu shafin 199 min al-bid'a al-munkar ma uhdita fi hadha zaman a sharhin eh, sahihul bukhari ibn hajar yake magana cikin fathul bari yake yana daga bid'ar da aka kirkiro a wannan zamani min iqa'il azan thani qabla al-fajr za a fara kiran farko tsakan dare za a tashi a kira sallah kai ka kwanta ko awa biyu ma baka yi ba kana bacci ladan ya tada kai bin hawu sulusi sa'atin fi ramadan za'aman mimman ahdathahu annahu lil ihtiyaj fil ibada ladan ya koma zaburar da mutane da wuri me ya sunnar Allah game da sahur jinkirta suhur ba gaggauta shi ba idan ku za a jinkirta suhur don me za ka tada mutane tsakan dare lokacin da ya kamata a ce mutane suna bacci wala ya alamu bi zalika illa ahadun nas wa shi kokarin sa bari ya taimaki mutane su yi ibada bai san cewa zai sa mutane su bar sunnar manzon Allah ne ba وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت ابن حجر يتي هرما fuladanai da yawa sun ga cikin rana ya buya ba za su kira sallah ba ce ku bari dai a dan samu duhu dan kar mu azumin jama'a ga kuma sunnar manzon Allah suna cewa mu bari sai duhu ya shigo saboda a taimakawa mutane Shi shine ta ibn hajar yake za'am wai gani suke kamar za su yi wa manzon Allah gyara shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan jikin rana ya buya fa akharu fitra don haka ka lura buɗe bakin da aka ce a gaggauta sai suka jinkirta suhur da aka ce a jinkirta sai suka gaggauta don haka za ka samu mutane da yawa sukan yi sahur da karfe hudun dare ana sallar asubahi ma yana hamma saboda abincin da ya ya riga ya narke falizalika qalla anhumul khair yace shi yasa alkhairi ya ragu wajen mu wa kasura fihi mushar ya zama sharri yayi yawa ga al'umma saboda kokarin cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan na lada ne kenan akwai ma wanda ke ganin to shi ba ladan bane amma ya kamata ya samu lada saboda haka sai ya shirya kalangu ba lokacin da zai buga sai a watan ramadan mutane na bacci ya dinga bin unguwa-unguwa yana kalangu tsakaninsa da Allah yana ganin yana samun lada a wajen Allah bai san irin zunubin da ya tara ma kansa ba da kuma fada da yake yi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tashe da kake gani ba karamar illa kake ga musulmi ba wanda inda mutumin da yake tashe tashin mutane cikin dare a watan Ramadan da yana iya ganin zunubin da Allah ya tara masa wallahi da bai yi ba saboda zamanin manzon Allah dai mun sani sun fi mu sanin alkhairi me ake a zamanin manzon Allah ladan kiran sallah dai yake cikin. kai kana ganin bari kai abin da zaka burge ko ka taimaka wa mutane su yi ibada akwai abin da zaka yi wanda zai samar da alkhairi wanda manzon Allah bai zo da shi ba duk abin da manzon Allah bai zo da shi ba babu alkhairi a cikin sa illa sharri don haka yasa kake gani jama'a idan Ramadan ya zo babu hutu daren da ya kamata ka huta an hana ka bacci da kalangu da rana ba ka da kuzari bare ka nemi abinci don haka rana na bugun mutum za ka same shi a gindin inuwa yana bacci bakinsa ya kumfa saboda wahala an bar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ladanan kuma zai tashi cikin dare ya kunna kaset a masallaci ya dinga karatu saboda shi ma ya samu lada wanda kuma ba hakan bane a sunnar manzo Allah abinda ake kawai shine a kira sallah idan an kira sallah an gama wanda Allah ya tada shi yayi azumi wanda bai farka ba wanda hukuncin sai yana ga Allah amma ba zai yiwu ka kirkiro wani abu ga addinin Allah kace kuma za ka samu lada akai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك